واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الزمر جيا من كان قرشان آية أشرين fadin Allah maɗaukacin sarki lakinin labina ta rabbahum Allah ya ce amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin Allah suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniya Allah ya ce suna da waɗansu manyan benaye a gidan aljanna saman su ma akwai waɗansu manyan benayen ginannu tajari min tahtiha hal alharu wadda koramai ke gudana a kasan waɗannan gidaje wa'adallah Allah ce wannan kuma alkawari ne na waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ya musu alkawarin manyan gidaje a cikin gidan aljanna wadda ƙoramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidaje la yi kulikun kuma Allah bai saba alkawari in Allah ya yi alkawarin abu to ba zai dawo daga bayan ce na fasa ba ai karamin mutum shi yake alkawari ya warware la yi Allahu lafin mi'a Allah bai warware alkawari kenan tunda mun yarda Allah ya yi wannan alkawarin kuma mun yarda Allah bai warware alkawari to yanzu abin da ya rage mu ne za mu yi aikin da za a cika mana wannan alkawarin ne ma'anan wa bi ahadi ofi bi ahadikum Allah ya ce ku cika a nawa alkawarin in cika muku naku Allah ya sa mu dace an mu tashi a farkon aya ta 21 to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an Allah yace kai ne karatu ko sauraron karatu baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba ko wani kamfani ne yake saukar da ruwa daga sama Allah yake saukar Allah yace alam tara anna Allah an zala minas sama'i ma'an baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba Allah sai ce fasalakahu yana bi a fil wannan ruwa da Allah zai saukar daga sama Allah sai ya shigar da shi hanyoyi da magudanar ruwa sai taskance muku shi a ƙasa illallah wannan ruwa da ake yi a damuna idan aka yi ruwa aka yi ruwa bayan bayi sun sha na sha sun shayar sun yi duk abin da suke bukata da shi na shuke-shuke da hidimominsu sai kuma Allah ya taskance musu sauran a ƙasa lokacin da ba na saman sai kuma su toni na ƙasan su yi amfani da shi banda Allah akwai wadda zai mana haka banda Allah akwai wadda zai mana haka fasalakahu a fil ardi duk wata korama da kaga ruwa na zama a ciki wata rijiya an tono bohol wani magudanar ruwa Allah yake na sama da na saukar nake ajiye muku shi a ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardi wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin Allah yake mun saukar da ruwa daga sama Allah yake gurgudun bukata bi qadarin bi qadarin haja sai kaji mutane suna cewa an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ƙarya ne in an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya zai ta da duniya duka Allah yake muna saukar da ruwan ne gurgudun bukata gurgudun yadda za ku amfana gurgudun yadda za ku mora akwai adadin da in an zubar da shi duk gidajen ku za su rushe Allah ce to muna saukar da ruwa daga sama ne gurgudun abin da zai amfane ku banda Allah akwai wanda zai mana fa haskan nahu bil ardi Allah yace sai kuma mu taskance muku shi a kasa idan ya sauka duk abin da za ku yi bukatar ku ku yi da shi Allah ya ce abin da kuma ya zuba a ƙasa Allah ya ce mu riƙe muku shi a ƙasa lokacin da kuke bukata sai a yi ta jawowa ta hanyar guga ko bohol ko wani abu ku ci gaba da amfani da shi wa inna ala zahabin bihi la qadirun Allah ya ce in mun ga dama sai ku neme shi a ƙasa sama da ƙasa ku zai yi ko ba zai yi banda Allah akwai neman haka kun ara aikin in asbaha ma'ukun rauran faman ya atikun bi ma'in ma'in a ra’aikun Allah ce ku bani labari, in asbaha ma’ukun gauran idan kuka waye gari duk ruwan da ke ƙasa ya ƙafe. duk inda aka tona rijiya ba ruwa duk inda aka yi bohol ba ruwa kogi ya kafe ko ina ba ruwa kamar ya ake kumbi ma'in ma'in Allah ce ku gaya mun gunwa za ku je kawo muku ruwa ba kaji suratul zumar ko wanda yake haka yama komai yama wannan wani abu da ba wannan ba ko bai kai wannan ba shine sai ka saba ma Allah ka same shi jama'a mun fahimta wane ne zai yadda a cire idan dunansa biyu a ba shi kyautar mota akwai a shi ya nuna idon ya fi mota to idon addu'a kai aka bata kyauta aka baka yayi wadda ya ma ji ya ma gani ya ma dukkan abin da ke tattare da kai din nan wata bukata ce ta daban ta kasuwa ko wani abu shi kuma sai ka je gun boka kafin ka samu ai akwai rashin sanin girman Allah in dai wannan ya maka ba tare da malamai ne suka suka maka addu'a ba ba tare da duba aka yi ka same shi ba haka Allah ya maka to wata harka kuma in ma ta neman kujeran siyasa ko kuma ta neman kasuwanci ko neman aure ko wani abu shi kuma allah da zai baka ba sai ka je gun boka jama'a mun fahimta akan ruwa wannan allah ya kalubalanci bayi wurare da a qur'ani a wani gu yace afara aitumul ta tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء Allah ya ce, A fara'aitumul ma'allazi ta shirabun, Allah ya ce, ku ban labari, ruwan da kuke sha, ruwan da kuke sha, kasan dai duk yadda aka ci gaba a duniya a harkar technology har yanzu da ruwan Allah ake amfani. Allah ya ce a fara'aitumul ma'al ladhi tashrabun Allah ya ce ku ban labari ruwan da kuke sha a antum zaltu muhu minal muzni ko kuke saukar da shi daga girgije in ma kana ganin akwai wata dabara to sai a kai ka ƙauyen da ake musu ruwan sama su kuma duk garin ma ba san wani technology ba ya nuna cewa Allah ke saukar da shi a antum muku min almuzni ku kuke saukar da ruwan daga girgije am na halul munzilun Allah ce kuma muke saukarwa launa sha'u Allah ce in mun ga dama ja'alnahu ujatan Allah ce sai mu mai da duk ruwan da kuke amfani da shi ya zama mai tsananin zarfi ba a isa ayi abinci da shi ko a sha in yana so hakan ya faru zai faru ko bai faru duk girman teku da ruwan da yake teku ba mai zartsi ba ka isa ka ɗiba ka sha ne launa sha'u Allah ce inda na ga dama da alnahu ujajan sai na sa duk ruwan da kuke amfani da shi ya zama mai zartsi ko mota ba ku isa ku wanke da shi ba ba ku isa ku wanke tufanku da shi ba ba ku isa ku sha ba ba ku isa ku shayar da dabbobinku ba falaula kashkuru Allah ce to don sa yasa ba za ku dinga gode mini ba don me ba za ka ba za ku gode mini ba duk wadda ya muku wannan duk wadda ya muku wannan a ce kuma akwai wata bukata da kake da ita ita kuma sai ka je wajen wani kafin ya maka jama'a mun fahimta to duk wadda ya san Allah ya huta duk wanda ya san Allah ya huta duk rikan mutum kowaye ba wani abu da Allah ya danka na gudanar da rayuwarka a hannunsa sai dai kawai in baka san Allah ba ya dinga baka tsoro duk duniya ba wadda aka danka gudanar rayuwarka a hannunsa kai ba wadda aka bashi dama ya sa hannu akan gudanar rayuwarka sai dai kawai in baka san Allah ba ya yi ta in kujera ce duk kujerar da ya hau wallahi sai ma za ka iya hawa in dukiya ne duk abin da ya mallaka wallahi za ka iya mallaka jama'a mun fahimta ba hanyar da Allah ba yi sa sababin alkhairi a cikin babu ita ba hanyar da Allah ba yi sa sababin alkhairi shi yake gudanar da ita ba fa wani ba kai kanka ba a baka daman zartaswa akan rayuwarka ba Allah ke zartaswa kai ka san duk duniya in a ce duk wanda kake ganin ya isu ya kai wani inda an ba shi dama ya yi wa kansa da ya wuce wajen da yake jama'a mun fahimta ya nuna Allah ke gudanarwa ka san waye ubangijinka waye mahalicinka wane ne ya cancanta ka kaɗaita shi da bauta shi ne Allah rayuwarka Allah ke gudanar da ita ba wadda yake da hannu wajen gudana ya sanya sabubba da ya halatta ma ka yi riko da su domin riskan alkairan duniya da lahira ka tashi tsaye domin bin waɗannan sabubba hukunci kuma yana wajen jama'a mun fahimta don da Allah ba wadda yake gudanar da rayuwar bari shi ne ma'anar yi tabbirul amar turuwa Allah ya mana arzikinsa Allah ne ya arzikinsa wa bari kuma ya sanya rayuwar kowa da komi yana alaƙa da ruwa sai mu yi godiya ma Allah bisa waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da musu Allah ya ce Alamtara an annallaha an zala minas sama'i ma'an kai ne karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba fasalakahu yana bi a fil'adu sai ya shigar da shi idan dunar ruwa ƙoramai taskoki da zai taskance muku shi a cikin ƙasa sun mai yukhrij bihi zar'an sannan da wannan ruwa da Allah ke saukarwa daga sama da shi yake fitar muku da dukkan tsirrai da kuke ci a matsayin abinci wannan ruwa in ya sauka da shi Allah ke fitar da dukkan dangin abinci mukhtalifan alwanuhu wadda launinsa daban-daban daban mukhtalifan alwanuhu وفي الأرض قطع متجاورات wa fil un mutu mutajawiratun Allah kenan Allah yake a bayan ƙasa da kuke yawo na sanya ƙasar ta zama lardi lardi yanki yanki da yake makwabtaka da junansa bayan ƙasan akwai inda in ka shuka masara abin kayi asara akwai inda in shinkafa ka sa abun kayi asara inda za a sa shinkafa in ka sa masara kayi asara inda za a sa masara baka isa ka sa shinkafa ba inda za a sa auduga wani lardi ne na daban inda za a sa abu kaza da abu kaza Allah ce kisa um mutajawiratu duk abin da za a noma Allah ce fasalin da nayi mahum daban da na dan uwansa amma suna makwabtaka da su. wajen natun Allah yake ganin gonaki birjik min a anabin na inabi wa zar'un haka ne da shuke-shuke wa nakilun da dabinai sinwanun wa gairu sinwan Allah ce dabinan akwai sinwan shine wadda suka haɗu a tushe ɗaya dabino ne guda biyu da su tsiro amma tushen su ɗaya wa gairu sinwan Allah ce da kuma ɗaya ya fito a tushe ɗaya wanne ne ba a taɓa gani ba ya eh? gani bishiya biyu ne amma tushe ɗaya wannan kuma tushe ɗaya ne akan tushe ɗaya yuska bi ma'in wahidi Allah ce kuma duka shuke shukenku da ruwa ɗaya nake shayar da su ruwan da ya bugi lemun tsani shi ya bugi gauta wani ka ciro ka ji ɗaci wani bauri wani zaƙi, wani garɗi duka Allah yake da ruwa ɗaya ne inda ta hanyar technology ne kowanne ruwansa daban ne ruwan da za a samu wannan ba shi za a Allah ce duk ya'in icen da kuke ci Allah ce da ruwa ruwan da ya bugi dawa shi ya bugi gero shi ya bugi masara yusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ce kuma muka fifita sashi akan sashi wajen ci wani dan icen baka isa ma ka ci ba don ya fi karfin ka ɗari in ka bayar za a ce maka babu wani ɗan icen kuma in ka bada ɗari kamar yalon bello sai a cika ma laida haka ne ɗan ice ne da aka shuka ya tsiro amma kai talaka wani ɗan icen ba an ka bane Allah ce wani ɗan icen ogan wani ne kuma duka da ruwa ɗaya muka shayar da su banda Allah akwai mai ba to wadda yake haka matsalolinka wai kace sai ka koma wajen wani Allah muktalifan alwanuhu Allah yake wadda nukansa ya sassafa wannan kalansa daban wannan kalansa daban wani ɗan icen zaka ga in aka ɗaga su masu biyu sai ka ɗauka duka abu ɗaya ne a ɗanɗano ne suke da bambanci a baki haka ne ko sai ga da lemu da irin tanjirin ɗinnan sai ga kamar duka lemu abu ɗaya suna nan daban-daban sifa sifar su ɗaya amma ɗanɗanon su a baki baki ne ɗaya sun mai hiju Allah ya ce wannan tsirrai ɗin sai su bushe fatarahu musfarran sai kaga sun dawo fatsi-fatsi sun mai yaji alhuhu faman Allah sai mai da su karmar tun da zai shuka ya zai sa taki ya yi duk abin da zai yi su tsiro su girma can sai kaga ya fara jajajaja can sai kaga ya fara karyewa yana zubewa Allah ce sai kaga ya zama karmani sai baɗi kuma banda Allah akwai wanda zai yi wani inna fi zalika la zikira li ulil albab Allah ya ce to cikin waɗannan bayanai Allah ya ce akwai wa'azi ga masu hankali akwai ko babu akwai Allah ya samu gaci sai Allah ya ce أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله Allah ya ce a man sharaha Allahu sadrahu lil Islam yanzu wadda Allah ya yalwata mishi kirjinsa ya buɗe mishi zuciyarsa lil Islam domin karɓar musulunci da fahimtar musulunci Allah ya ce yayi daidai da mai bushashiyar zuciya yana daga cikin arziki arziki da Allah zai ma bawa shine ya mishi inshirahu sadar buɗe mai kirjinsa duk abin da ya zo da sunan rayuwa ko addini ana mishi bayani zai ga abun darara ya ga abun a jama'a mun fahimta shi ne Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alam na shara laka sadarak Allah ya ce kai kan ba mun maka in shara sadar ba mun yalwa tsama kirjinka haka Allah ya sa wa manzon Allah ƙaunan alƙur'ani shi ko wani abu ne ya mai dunu-dunu ya ji ba daɗi a ransa yana kabbarta sallah sai ya fara santi kawai yakan ce bilal hutar da mu da sallah a kira sallah mu samu hutu kai kuma Sallah ne take baka wahala daga lokacin da mutum ya samu ya samu inshirafu sadar in Allah ya yi magana sai a haska mishi sai ya ga kai tsaye abin ga yadda yake ai yanzu dukiyar maraya Allah a ƙur'ani ya ce in ga mutum na cin dukiyar maraya wuta yake ci wuta <laughs> ya innal ladina ya'kuluna ya yatama zulman Allah yace waɗanda suke cin dukiyar marayu a hali na zalunci innama adatu ya innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah yace iyakar abinda suke ci a cikin su wuta idan lemu kaga yana sha Allah yace a ƙur'ani wuta yake sha innama kaga yana ci Allah ya ce wuta yake ci to da Allah ya ce wuta yake ci wuta ne ko ba wuta ba ne? to amma saboda zuciyarsa a matsa take sai yana bambance cin dukiyar maraya da cin wuta wadda Allah ya buɗe kirjinsa wallahi yana ganin dukiyar maraya, wallahi wuta zai gani zai ji kawai in ya cin ya ci wutan jama'a ne mun fahimta Allah ce aka min sharha Allah sadarahu lil Islam yanzu wadda Allah ya yalwata mishi zuciyarsa ya bude mai kirjinsa lil Islam domin musulunci ana cewa Allah ya hana zai tsaya ana ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hana zai tsaya ana ce mai yi zai yi ana ce mai bari zai bari saboda zuciyar tana karban sakon

ya ce fa man yuridillahu an yahdihu duk wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi ya shirah sadrahu lil islam Allah sai yalwata mishi kirjinsa ya bude min zuciyarsa lil islam don karban sakonnin musulunci jama'a musulunci idan Allah yana so ya shiryar da bawa sai ya bude kirjinsa duk abunda duk abunda ba kyau kai tsaye ana cewa ba kyau sai ya gane duk abunda aka ce da kyau ana faɗa sai ya gane wa mai yuridi an yi billahu wadda Allah ya nufi ya ɓatar da shi ya ji alsadarahu bayyikan hada Allah sai ya sa zuciyarsa ta zama a takure a kuntafe ka annama ya sa'a da fi sama kai ka ce mishi aka yi hau sama yanzu a ce mutum ka hau sama ko a kashe ka ta ina zai fara to wallahi wani haka yake jin nauyin musulunci in ce a sa hijab a har kasa har su fi zafi ka ake suturanka wannan ƙauyanci ne kuma daga gaske zuciyar sai ta kuntata sai ta takura ka nama ya sa'adu sama kai kace yana haurawa sama yana cikin damuwa yana cikin kunci duk wata doka daga cikin dokokin Allah lokacin da aka haramta shan giya hukunci na ƙarshe akan shan giya waɗansu daga cikin sahabbai wani ya kunci giyan a bakinsa bai haɗe ba da Allah ya ce fahal antum muntahun sai ya burtsar da na bakinsa har ya mutu bai sake sha har ya mutu saboda ya gane abin da ake faɗa saboda zuciyar abu da take yaya za a yi maganan kayar da alkur'ani maganan Allah ne Allah ya maka magana ka kiji an sai dai kana da matsala maganan na Allah ne ka yarda magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda wannan dokar annabi Muhammadu ne ya kafa ta kuma kace ba za ka bi ba kuma kace kana so ka shiga aljanna to wadda Allah ya buɗe zuciyarsa Allahu akbar ana tsinkayar da shi wallahi sai tsinkaya ana gargadansa sai ya gargadu a wata aya Allah yake cewa sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq وفي أرض الله لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا وإن Allah yake sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqqi Allah yake da sannu zan kautar da waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa wajen karɓan gaskiya Allah ke zan kautar da su daga fahimtar ayoyina jama'a mun sa'asrifu an ayati allazina na fil da bighairi alhaqi Allah yace da sannu zan kautar da waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba wajen fahimta da gane ayoyina wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biya. Allah yace in sun ga kowace aya Allah ce ba za su ba da gaskiya da ita ba wa in yarau sabilar rushdi la yattakidu sabila Allah yake in sun ga hanyar shirya ba za su riƙe ta a matsayin hanya ba wa in yarau sabilal ghayyi yattakiduhu sabila in sun ga hanyar bata sai su riƙe ta a matsayin hanya shi yasa ga wannan addu'a Allahumma arina al-haqqa haqqan na ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya Allah ka bamu ikon guje mata akwai wadda in ya ga gaskiyar to shi gaskiyar yake gudu in ya ga ƙaryar ƙaryar yake bi wa in yara sabilar rushdi idan ya ga hanyar shari'a suka ga hanyar shari'a la yattakhiduhu sabila Allah ce ba sa rikanta a matsayin hanya wa in yarau sabila gayyi amma in sun ga hanyar bata yattakhiduhu sabila sai su rike ta hanya an samu matsala ko ba samu irin wannan aski a yi aski wani gu a aski a gyara a ɗaɗɗaga wani gu ya yi a aski wani gu ba aski ba annabi ya tsine albarka mai wannan aski don Allah ya kamata ɗan musulmi ya yi ko ka aske duka ko ka rage shi amma a wani gu an aske wani gu ba a aske ba annabi tsine albarka ya yi ma wadda yake wannan aske don Allah wadda ya shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne zai wannan aske sai dai in ya taɓi to wani shi iya adonsa a duniya wannan aske. abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya so shi kuma iya gayansa kenan iya gayansa kenan wata za ta yi shiga ta yi ado ta bayyanar da tsiraicinta haka fa annabi ya ce simfani min ahalin nari lam arahuma annabi ya ce akwai waɗansu 'yan wuta guda biyu annabi ya ce amma ni ban gansu ba kasiyatun ariyatun annabi ya ce waɗansu irin mata ne sun sa tufa a jikinsu amma ana ganin tsiricinsu annabi ne fai ce ‘yan wuta ne to ita in ba irin wannan wankan ta yi ba wadda za a ga sassan jikinta ita bai yi ba abinda Allah ba yi so abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba yi so ita kuma irin adonta kenan jama'a mun fahimta Allah ya ce to idan sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta a matsayin hanya ba hanyar shari'a ba ta musu ba in sun ga hanyar bata ta musu ita za su to lokacin da kaga mutum ya ga hanyar shari'a ya bi to Allah ya yalwata mishi girjinsa Allah ya yalwata mana namu daga inda aka ce abi Allah ba wani kunci a da'in rai a cikin walwala za ka ga yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nishadi wadda zuciyar take kuntace daga inda aka ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ya shiga kunci da damuwa to daga lokacin da mutum ya samu yalwan kirji to daga lokacin zai fara tafiya a cikin haske ne eh cikin haske zai rayu lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je da sako zuwa ga Fir'auna da mutanensa annabi Musa ya san Fir'auna sai ya roki waɗansu abubuwa a wajen Allah abu na farko da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fara roƙa kana rabbi rahali sadri abu na farko da annabi Musa ya roƙa kana rabbi shirhali sadri yace Allah ka yalwata mun kirjina idan mutum bai samu inshiraku sadar ba ko da'awa wannan da ka gani maimakon yayi da'awan sai dawo yana faɗa da mutanen da zai kira su idan zuciyar ta yalwata to zai iya karɓan kowane kalubale zai iya karɓan kowane kalubale domin zuciyar abu da take shi mai karantarwa kamar likitan kamar likitan sai an warke ake mai addu'a lokacin da mai ɗori zai ɗora wadda ya karye wadda ya karye ba har duka zai kai nishi to mai ɗorin mugunta ya mishi gyara ne to shi sa da gani a cikin alkur'ani inna ka fi safahatin a cewa manzo kai buwawa ne sai ce laisa bi safahatin bai ce musu kuma mawaye ne zai tayar ne ba wauta ba ne wa'azi ne sai mashi kai makamici ne to haka dai gashi nan duk musamman cikin suratul araf in an gaya mishi kaza sai ce a'a kaza ne ba kaza bane ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ce mishi boka ne a ce mishi kaza ne a ce mishi kaza ne yana kallon in ya ma bayani sai ya kama zuciyarka to yalwan kirji yana daga cikin abun da ke sa ka iya taron kalubalen gaba daya duk wadda yake da abin fada baya fada قال رب اشرح لي ya يتي يا ubangiji ka yi yalwata min na. wa yassir sirri amri Allah ka sauƙaƙa min al'amura na in na tashi zan yi abu ya zo min a sauƙi wahalul uqdatan min lisani Allah ka warware mun kulli in ina da nake yi akan harshe na yafqahu kauli Allah dan in nayi wa'azi a fahimta waje alli waziran min ahali, Allah kuma ka sa mun mataimaki waziri daga cikin family na Haruna aki yace Allah ni Haruna dan uwana nake shi usjud bihi azri Allah ka dunkule karfi na da shi wa ashriq fi amri Allah ka shigar da shi cikin al'amarina ya zam muna tafiya tare akan turba tare kar mu je kuma muna faɗa da juna kai musabbi haka kasira Allah domin mu yi kai mu sabbi haka kasira Allah domin mu tsarkake ka da yawa wa nazkuraka kasira mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira Allah kana ganin mu duk abin da zamu qala sai Allah ya ce qad utita su'laka ya Musa Allah ce duk abin da ka roƙan an baka kiyasa haka Allah yake yi duk ka hannun ka yi sai ka yi sai in yace an amsa ka sha kwana shikenan ba wanda ya isa ya warware wannan abu eh, sai dai a yi to anyway, wai where is that in Allah ya amsa ba shi kenan ba akwai wadda Allah zai amsa shi kuma yace ni ban yadda ba in Allah zai amsa sai an kai majalisa ne haka ne in ya rufa maka asiri ya rufu eh amin amin amin amin saboda ka rike Allah Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka ka rike Allah Allah ya ishe ka Allah yake afaman sharaha Allah sadrahu lil Islam yanzu wadda Allah ya yalwata mishi kirjinsa saboda karɓan musulunci fahuwa ala nurin min rabbihi yana kan haske daga ubangijinsa yayi daidai da mai bushashiyar zuciya Allah ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah narkon azaba ta tabbata ga masu bushashiyar zuciya game da ambatan Allah wani zuciyarsa ta bushe zuciyarsa ta bushe duk abin da ke alaka da ambatan Allah alqur'ani ilimin addini duk abin da ke alaka da Allah abin baya iya alaka da shi fa wailul lil qasiyati qulubuhum azaba ta tabbata ga wadda zuciyarsu ta bushe min zikirin lahi game da ambatan Allah baya so baya so so so duk abin da ke alaƙa da Allah shi baya so za mu zo mu karanta a gaba kaɗan in taɗi ake hira ake yi na duniya Allah ce za ka gan shi cikin annashuwa da kwanciyar hankali ana kawo maganar Allah ta fiskarsa ta canza وإذا ذكر الله وحده إذا أكا أنبت الله تايا إشما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله يسي زكاة وأن دبسي إيمان الله رابا Allah ce sai su yamutse sai su hargitse wa idza zikra alladhina min dunihi amma idan aka ambaci wani koma bayan Allah ya idza hum yastabshirun Allah ta sai gansu cikin nishadi jama'a mun fahimta kai ta roƙon Allah shirya kai ta roƙon Allah daidaituwan al'amura kai ta roƙon Allah ya yalwata maka kirjinka domin karɓar musulunci fawailun lil kasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah ce narkon azaba ta tabbata ga masu bushashiyar zuciya game da ambaton Allah yahudawa suna daga cikin waɗanda Allah ya musu tambarin bushewar zuciya ika suna daga cikin alamar bushewar zuciya mutum a zo ana mishi wa'azi maimakon wa'azin ya tausasa zuciyar mun fahimta sai tunzura shi sai ya tunzura Allah ya ce mai hudawa sun makasar olubukun min ba'adi zalika fahiyar kalhi jahiki Allah ya ce sun makasat kulubukum min da zalika bayan duk wa'azi da abin da Allah ya muku Allah ya ce shi gashi zuciyar ku ta bushe fahiyya kal hijarati zukatan ku Allah ce sun zama kamar dutse saboda bushewar zuciya sun makasar kulubukum min ba'adi zalika sannan sai zukatanku suka bushe bayan duk abin da Allah ya ambata muku fahiyar kalhi jarati zukatanku Allah ce sun zama kamar dutse au ashaddu kaswa bi ma'ana wa ashaddu kaswa Allah ce zukatanku sun fi dutse bushewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al Allah ce domin duwatsu akwai wadda akan dutsen za ka ga ƙorama ruwa yana gangarawa yana tafiya wa inna minha lama ya fa ya min hulma Allah ya ce akwai dutsen da za ka ga ya fashe ruwa na fitowa daga cikin dutsen wa inna minha lama ya haɗu min kashiyatillah akwai dutsen da yake ballewa ya fadi Allah ci don tsoron Allah dutsen da ruwa yake fita daga cikinsa akwai alkhairi da tare da shi ko ba Allah ya to zukatanku ku ya fi dutse bushewa shi yasa su zaka samu annabawa da suka kashe yanzu nan annabi zai faɗi abin da bai musu daɗi ba a yau a daren nan da a zai a kashe shi wa ka'ayyin min nabiyyin qutila Allah ya ce annabawa nawa aka kashe duk inda kaji Allah yana cewa wa yaqtuluna an biya a bigairi haƙin suna kashe annabawa babu gaira babu dalili to su ne duk ran da ka faɗi abin da ba su soto a bakin ranka Allah ya ce zukatanku ya bushe zukatanku ya bushe fahiyar kalhijarati a duk kaswa ya zama kamar dutse Allah ce kai ya fi dutse bushewa Allah ce fa wailun lil kasiyati qulubuhum min dhikrillah narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suke suke da busheshiyar zuciya daga ambatan Allah in dai magana na Allah ne to yanzu zuciyar za ta hargitse yanzu zai kusata yanzu idonsa zai kada in kana so ka gane kana ciki ko baka ciki shine idan aka gaya ma gaskiya sai ka ji ya ɓata maka rai kun gani nasiya ne za a yi kowa a zai ce to ai su ma malaman to yana gaya maka maganan baka mishi dadi. a e, lokacin da aka gaya ma baka yi daidai ba to in baka yi daidai ba ai ba daidai ba ne to sai ka ce ai shi ma wancan ɗin shi ma yana yi a to in yana yi nashin sai ya mai da naka daidai ko kuma shi ke nan allon in mutane suna yi kai ma sai ka ci gaba da yi to ba wai mutane suna yi ba ne ta taɓa shi ne eh, bai ji daɗi ba eh, bai ji daɗi ba idan aka ma nasiha ka ɗauki nasiha ko karuwa ce ta ma nasiha ka ɗauki gaya ma gaskiya shi kenan abinda kai ba daidai ba ne in duk duniya sun ƙisa bi Allah in ka bi Allah za ka tsira in duk duniya sun bi Allah in kai baka bi Allah ba za ka shiga azaba jama'a mun fahimta saboda haka duk lokacin da aka nuna ma daidai to ka bi daidai duk lokacin da aka nuna ma rashin daidai ne abu kaza to ka kaurace ma wannan rashin daidai din fawailun lil kasiyati qulubuhum narkon azaba ya tabbata ga wadda zuciyarsu ta ƙeƙashe ta bushe min zikirin lahi daga ambaton Allah ula'ika fi balalin mubiyin Allah ce waɗannan suna cikin ɓata mabayyaniya to sai Allah ya ce Allah Allah ya ce Allahu nazzala ahsan alhadisi Allah shi ya sassaukar da wannan mafi kyawun magana yana daga cikin sunan yanka na alqur'ani alhadisi Allahu nazzala ahsan alhadisi Allah shine ya sassaukar da wannan mafi kyawun zance din kitaban mutashabihan Allah ce littafi da sashin sa yake kama da sashi albarkarsa fasaharsa tsarinsa buwayarsa Allah ce sashi yana kama da sashi ba za a ce to suratul bakar ita ce take da mu'jiza kaza amma inna a atsaina ba ta da shi Allah ce ko aya ɗaya ka je ka kawo inda ta iya kitaban mutashabihan masaniya sannan littafi ne da ake biyunta hukunce-hukuncensa ko kuma zancensa masaniya ma'akuzun minar tafniya idan aka yi maganan wuta sai a yi maganan aljanna in aka yi maganan sama sai a yi maganan ƙasa in aka yi maganan namiji sai a yi maganan mace in aka yi maganan wuta sai a yi masaniya haka alkur'ani zo. ana gama wannan sai a shiga wannan ana gama wannan sai a shiga wannan ana gama wannan sai a shiga wannan Allah yake taqsha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu yakan kaɗu tsikar jikinsu yakan tashi Allah ke summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sai kuma fatunsu su yi sanyi haka ne ko sun matalini tuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah da fatin da zukatan sai su yi sanyi su yi tafshi Allah ke zuwa ga ambaton Allah shi haka mumi ne idan aka karanta mai ayoyin Allah zuciya sai ta kada wani kai ka yana kuka wani ka ga hankalin zai ya tashi Allah ya ce to yana natsuwa kuma sai kaga ya kama bin Allah innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah wajilat qulubuhum Allah yake innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah iyakar mu'minai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu sai su firgice wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah zadatul imana sai ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ka sun dogara ga Allah sun koma zuwa ga Allah jama'a mun fahimta wannan na daga cikin sifa ta mu'mini ayoyin Allah suna kada mai zuciya duk inda aka ambaci Allah aka ambaci hukunci hukuncin Allah aka ambaci dokokin Allah sai zuciyarsa ta kada sai kaga kuma ya koma zuwa ga ambaton Allah innamal mu'minuna iyakar mu'mini allazina idza zikira Allah sune waɗanda idan aka ambaci Allah waje da kulubu sai zuciyar ta kada sai ta firgita sai ta razana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum iman sai ya kara musu imani dama imani yana karuwa yana raguwa wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ta sun dogara ga ubangiji to haka mumini yake amma wadda aya ba ta taba shi bayi jin komai wani fa aya ce ta alkur'an wa'azi in an yi wa'azi sai ce wai wai da shi ake yi malam ai masu tafsirin ma shanyewa kawai suke aya ba wadda ba ta taba akwai da shi aya ba ta yi da shi ina dai annabi muhammadu hadda kai aka aiko sallallahu alaihi wa sallam ashe ta kun hadda kai shi yasa wa'azi in kana so ka gyaru wa'azi kama dinga sauraron wa'azin da ake taba abin da kake abin da kake yin ka je ka ji hukunce hukuncensa ka ji irin abin da Allah ya ambata a kai sai ka gyara amma kullum kana kauce ma ambaci abin da kake yi jama'a mun fahimta to alkur'ani yana yi da kowa ko banda alarmomi <laughs> alkur'ani yana yi da kowa a yi karatu a tashi mai karatu ya gyara alaran ma ya gyara masu sauraron su gyara haka ake yi saboda ka in ka ji naka kawai ka matse <laughs> ka matse kawai <laughs> Allah ya samu dace Allah ya ce zalika hudan lahi ya hadi bihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah da Allah ke shirya da wanda yake so idan aka ambaci ayoyin Allah fatar mutum ta motsa zuciyarsa ta motsa ya koma zuwa ga ambaton Allah ta sha'irru min hujulubil ladina ya shauna fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu yakan mutsi tsikan jikinsu yakan tashi in an karanta musu alkur'ani sun matallinu juluduhum wa qulubuhum da fatin da suka kan sai su yi sanyi ila zikirillahi su koma zuwa ga ambaton Allah Allah ke zalika hudallahi wannan shari'a ce ta Allah ya habibihi man yasha da Allah ke shari'a da wanda ya gada dama shari'a ce ta Allah eh amin Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min hal duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shari'a ce shirya ta Allah shi ke shirya su mu ci gaba da roƙon Allah shirya mu ci gaba da roƙon Allah shirya Allah ya tabbatar da kafafunmu akan shirya Allah ya tsare mu daga tatsewa da zamewa da halaka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to jama'a sai mu kwana anan wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya fatar da shi ba ne shirya da shi sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك